الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكو ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake daidai da shida ko ga watan Oktoba na shekara ta 2024 miladiya Allah subhanahu wa muke roko ya datar da mu abin da fi so yafi kuma yarda da shi muna cikin dai wannan littafi Izzul Muslimina ba suke yin bibbi. buwaya ɗaukaka ta musulmi ta rataye ne ka cokan akan yadda shi musulmin ya riko da addini sannan kuma addinin nan ibada ce wadda ta kunshi abubuwa daban-daban ba ta tsaya ga sallah kawai ba kamar yana yadda bayani ya gabata malam ya kawo mana yake ce mana komai inda musulmi zai tafiya sa kan hanya zamansa motsinsa cinsa shansa shiga bayansa duk kai komansa ibada ce ga rai kenan me ake so duk abin da za ka yi shi yasa mai ahalar yake cewa layi yahillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama lahi fihi da ya amfani da nikira fi'ilan ba ce alfi'ilu ba ya aka amfani da nikira wannan nikira kuma tafidul umum duk wani aiki musulmi kada ya yi shi sai ya san hukuncin Allah a wannan aikin ina fata an gane wannan aiki kuma bai tsaya ga ibada kawai ba hatta ga rayuwa shi yasa shi musulunci ba yi da wani gefe wanda za a ce wannan in ka shige shi babu musulunci a cikinsa babu wannan rayuwa baki ɗayanta ta musulmi ibada ce shi ya sanya tun daga ranar da ya faɗo duniya zuwa ranar da zai koma cikin ibada yake ɗayan abubuwa biyu ko dai ya aikata abin da zai girbi zunubi wanda za a danƙe shi da shi tun daga nan duniya kafin lahira ko kuma ya samu lada ya ci moriyarta tun daga nan duniya kafin lahira Allah ya datar da mu to bayan da malam ya gama mana bayanin cewa duk rayuwar musulmi tafiyarsa kwanciyarsa baccinsa inda duk ma dai yake to yana cikin ibada ne yace mecece ibadan nan yace ismun ne jami'an li kulli ma yuhibbu Allahu wa yarda duk abinda Allah ke so ya yarda da shi to ibada sunansa da haka sai yace fa alaina ya ibadalla da haka abinda ya wajaba akan mu ya ku bayin Allah anna tasharrafa bi hadha ad-din shine mu yi kokari mu ga mun buwaye mun ɗaukaka da wannan addini na addinin musulunci bi hadha al-islam da wannan addini namu na musulunci duk abin da muke nema musuluncin nan ya mana tanadinsa ba sai mun fita wajensa ba duk wanda kaga ya nemi wani abu wajen addinin musulunci to jahilcin sai ya jawo mai ko kuma son zuciyarsa amma babu wani abin da zaka nema ba cikin musuluncin nan ba musuluncin nan ya mana gata ya tanada mana komai ina fata an gane wa an nafraha bihi sannan mu yi murna mu yi farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu muna musulmi inna dina indallahi al-islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa admamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan annabi yahaya da ya zo wajen ƙarshen rayuwarsa me yake cewa kada atetani ni, al mulki?' wa ni min ta'awil al-hadith ahadith shi yake fatiras samawati wal ard anta wali fi dunya tawaffani musliman walhiqni bis salihin tawaffani musliman to yau annabin Allah manzo wanda yake da matsayi irin matsayi na annabi yusuf wanda duk jeren giya na annabawa babu wanda yake da daraja a wannan ta nasaba kamar sa shi annabi ne ɗan annabi ne jikan annabi hawa duka shi shi annabi annabi yaqub babansa annabi kakansa annabi ishaq annabi baban kakansa annabi ibrahim annabi in gajerin giyarsa to duk da wannan matsayin nasa kuma bai bar duniya ba abin da yake roƙo Allah ya tabbatar da shi akai shine me ya bar duniyan nan yana musulmi sannan kuma in ya je Allah ya nade ya nan shi da rahamarsa ya za cikin bayan Allah nagartattu shi yasa Zainul Abidin shine Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib yake cewa babu wani manzo wanda aka aiko shi ko kuma wani mala'ika makusanci face a ranar gobe kiyama yana ƙarshen mashi'a ta Ubangiji in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi to idan za a ce mala'ika mukarrabi sannan a ce ma manzo mursali a ranar gobe kiyama yana ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji na in ya ga dama ya azabtar da shi in ya ga dama ya mai falala ya yafe mai to dan girman Allah wanda ba su ba na'am kun san wannan al'amari na lahira al'amari ne mai tashin hankali wannan addini kuma shine kaɗai wanda da mutum zai rabauta da shi to yau sai gashi mun tsinci kanmu ba tare da wani jidali ba muna cikin sa Allah ya mana kyauta ya yi mana baiwa ya yi mana falala muna musulmi to a sai abin da ya kamata shine mu tabbatar da buwayenmu da ɗaukakanmu da wannan addini mu yi murna da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna musulmi annallaha khassana Allah ya zaɓe mu bi hadal khairi da wannan alheri alheri mai girman gaske matsalar kawai ba mu san musuluncin ba shi ya sanya wani abu na daban yake burge mu shi ya sanya wani abu na daban na kyalkyalin duniyan nan ke tayar mana da hankali amma wanda Allah ya masa kyauta da addinin musulunci ya gama masa duk wata kyautar da zai samu a nan duniya da lahira ina fata an gane to Allah ya zaɓe mu ya kasance mutum ya tsinci kansa cikin zaɓin nan na Allah ya zaɓa mishi addinin musulunci cikin magabata wani yana cewa shi ya fi murna yakan fi murna da ya nemi wani abu wajen Allah Allah ya hana shi fiye da Allah ya bashi ya nemi wani abu Allah ya hana shi ya fi murna da wannan fiye da ya nema Allah ya bashi ce ko me yasa ya ce eh dalili shine idan ya nemi abu Allah ya bashi kun ga ai wannan zaɓinsa ne abin da shi yake so ne daga kuma sai Allah ya bashi to amma hana shi dan Allah ya hana shi ya san zaɓi ne na Allah to ya fi son zaɓin Allah fiye da zaɓinsa ina fata an gane ya fi son zaɓin Allah fiye da nasa zaɓi. to yau hakan nan kawai muka waye gari Allah ya zaɓe muna musulmi wannan babu wani alherin da ya fi shi shine ya ce to mai murna da wannan cewa Allah ya mana baiwa ya killace mu ya zaɓe mu da wannan alheri mai girman gaske na bawa musulunci shi in kuma muna so mu gane ya ce wanzur mallami abdullah ka duba duk wanda baya bautan Allah wanda bai tsinci kansa cikin musulunci nan ba abada gairahu za je ka same shi yana bauta ma wannan Allah haka ne ko ba haka ba duk mutumin da ka je ka same shi Allah ya ce mai yayi in bai yi ba za ka je kuma dai ba za ka dai same shi hakan ba za ka kuma dai yana wani aikin na daban kuma aikin da bai iya tsina na mai komai wanda ko inda zai yi na Allah nan rabauta ce ko to sai ya ki yin wannan din sai ya koma kuma yana wani na daban to hakan nan Mallami ya abudillah abada ghayrahu duk wanda bai bauta ma Allah ba zai bauta ma wannan sa al yahud ma ya abudullah yahuda sun yi bautan Allah sai suka koma mai abadu uzairan suka koma suka rufi annabi Uzairu a matsayin shine abun bauta wannan nasara ma abadullah su bauta ma Allah ba su rike Allah yadda ya cancanta su rike shi ba sai suka koma mai abadu isa aw salib sai suka koma suka rike ko annabi Isa ko kuma ainihin cross ko ba cross ne ba ko ba haka ba suna nan rataye da shi abadu salib al suna bauta ma wannan cross din da suke raya cewa annabi Isa ne aka gicciya a wajen wa man lam ya'budillah haqqa ibadatihi duk wanda bai bauta ma Allah haƙiƙanin yadda ya cancanta ya bauta masa ba abadul qubur zai koma yana bautan abin nan kaburbura ko da shi musulmin ne amma bai riko da abin da littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ke neman shi da ya riko da shi ba za ka ganshi kuma ya koma yana bauta ma kaburbura muna da su ko ba mu da su na'am ina tambaya wai zugo je ka hubbari ko ba ka bane je ka hubbari ko kuma dukka je ka an ma wuce ta kuta har kwanaki ko ko ba haka bane je ka ka je ka gani ko kuma je ka dan marina ko ba haka bane to zaka je ka samu mutum ya koma wannan ya koma yana rike kaburbura a matsayin za su yi mai a kota shekara 95 da muka ji aikin hajji kun san a saudiya kokarin da take duka da waɗanda suke aikin nan shine su tabbatar da duk wani abun da zaka zo ka nemi wani abu wanda ba yadda shari'a take ba za su yi kokari su hana ka muka zo an gama sallah cikin rauda an tashi fita sai wani ya tashi to kuma dan saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin ma baina mimbari wa baiti ko rawdatun min riyadil janna minbarin nan na asali babu mamaki yana cikin wa'annan manabiyar inda aka girke a wannan wajen amma an batar da shi saboda me inda an bar shi a yanayin yadda yake me yasa sayyidina Umar wannan bishiya wanda aka tsayo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya karkashin ta bayatul ridwan wanda sahabbai suka zo suka yi mai mubai'a su dubu ɗaya da ɗari hudu wanda annabi ya ce dukkan su ƴan aljanna da ƙarshe zamanin sayyidina Umar da ya ga al'amarin ya zo sai ya sare bishiyar saboda me mutane za su koma su riƙe wannan bishiyar a matsayin wani abu na daban wannan mimbarin sai kasance sai suka jera za ka gansu suna nan tsan wannan tsukin tun daga ma har zuwa abin nan baka iya cewa abin so shi wannan da ya gama sallah da ya tashi sai tinkari ɗaya daga cikin manabiyar ɗin wannan mimbarorin da aka yi abin nan sai je yana sha zai yi abin nan zai yi tawassuli zai samu albarka shikenan sai askara yana zanne a wajen ya zai sha ba sai ya kaɗa hannunsa ya shake zagayowa nan zai sha ya sake tare shi to da ya rasa yanayin da zai kawo sai shafa askar din hakan nan gaba da sai shafa jikin sa ya shi ya samu tabarruki haka ne ko ba haka ba to yanzu a ƙasar Hausa yanzu waliyai wanda ake rayawan cewa su waliyan ne ba ƙwaryan molo mutum yake je ba da kan shafa ba sa mai tabarruki shi ma kan shi wanda yake shafa man albarkan yake nema ba yi da ita na ya sanya ma shi ma mabukaci ne Allah ne kaɗai ke da ita amma me ya aka yi an wawantar da mutane da haka shi ya sanya ake rikon ga wannan har kake ganin cewa yau akwai wani wanda shi zai yi maka ko kuma zai zai hana ka ba Allah ba subhanahu wataala to wanda ya saki Qur'ani da Sunna ko da musulmin ne zai to Allah ya danka mai sai riki kame kame ya kamo wannan ya rike wannan ya zo shi ya ce maka babu ya waliyin da ya kai nashi wali ko ba haka bane na yanzu da aka zo aka yi magana cewa wani da aka zo aka yi abin nan din yake cewa a ranar gobe kiyama babu wani wanda zai zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam har ya raka shi je shi ya samu wannan ashabatul uzma din sai Ibrahim Yas eh sai shi to masu wannan ra'ayin sai suka yi kuskure suka sanya ni a cikin group din su da suka sanya ni a cikin group din ni kuma yana da wannan audio din sai na yi posting akan wannan a wannan group din sai na rubuta tambaya a ƙasa nake cewa to yanzu tunda idan an je lahira babu wani annabi ko manzo wanda zai rufa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya wajen zuwa samo wannan abin na shafa'atul uzma din sai Ibrahim Inyas ni tambaya ta anan ita ce da Ibrahim Inyas da Amadu Tijjani wa ke gaba da wani eh wa ke gaba da wani eh, daga nan dai ta dai kora ta aka yi daga daga wannan group ɗin kora ta aka yi daga wannan group ɗin aka hidda ne to ni ba san ma karambanin da kai suka sa ba bane ba dalili dan da sun bani ansa ai akwai manufa da ne musu wannan tambaya in sun ce min Nyas ya fi Tijjani to kuma don me ake kiran ɗariƙar Tijjaniya idan kuma an ce Amadu Tijjani ya fi Ibrahim Inyas a sai kenan matsayin Tijjani ya ma tura yaron shi ne a sai shi matsayinsa ma ya fi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam don ba shi ah, yanzu nan idan kana da idan ba ko ya zo yana neman gidan wani idan yana da mukami da daraja da martaba a wajenka za ka kira yaron gida ka ce kai shi waye zai kai shi saboda yana da me yana da daraja yana da kima yanzu gwamna ya zo ya ce ma ina neman eh, ina ne giwa hospital sai ka ce mai nan sai ka ce eh, rayis kai shi ya za a yi kai da kanka ma za ka wuce gaba to yau sai ya tura yaron shi duk wanda za ka haɗa shi da yaronka ka san daraja shi bai kai ba ne to kenan tijjani ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa basu ban ansa ba suka kore daga gurbin To kuma yau abin da yake akwai kuma yanzu wanda yake cewa shi wannan din ya je birnin Sokoto ya ce Inyaz ya fi Shehu Usman fodu, ya ga yadda za ku washe na'am ya je hubare ya ce inyas ya fi shi usman dan fodiyo shi kuma fa shi wannan din nan shine wanda aka ce ganinsa ma kawai falala ce daraja ce rabauta ce ko da ko kafiri ne ya gan shi ko da kafiri ne inyas ɗin ko da kafiri ne ya gan shi ya raba wata ɗan aljanna ne shi to in ya ga wanda ya gan shi ba malamin da ya yi wannan sai na buga mai waya na ce ai da kuma Allah kai kawai wannan magana ya ce eh. na ce mishi to wai dan girman Allah sai na abakar shi ba wanda ya gan shi da shi da sai da abakar wane ne sai ce a ah, wai in muna so ma in bashi sarari ma ya zo zai yi zai yi bayanin ma na ce na baka ranar litinin ka zo mu yi program da kai daga baya kuma sai ga kiran shi gaskiyar fa mala abubakar wannan al'amarin dai kamar dai da ka faɗe ne ma min insani illa wa lahu dhallatin wa hafawatin nan dai gaskiya an kuma bani shawarar cewa in na zo cikin gida ma za a yi rikici so da haka dai wannan maganar dai kawai dai a dai kyale ta dai kuskure ne da sauransu to duk wanda bai riko da qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to zaka same shi kuma da wa'annan kame kame ina fata an gane shine abinda mallam ke nuna mana cewa Mallami ya abdullah haqqa ibadati duk wanda bai rike ya tsaya a daidai inda Allah ya tsaida shi da manzo ba sallallahu alaihi wasallam abadul qabr zai koma yana bauta bautawa kaburbura aw abadul jinni bizabhi wan nadha ko kuma ma a jingina shi ga aljinu kuma wannan maganan jingina ga aljanun nan ana nan kuma suna ta faman samun riba akan mutane wani lokaci ma wani zai same ka ya gaya ma cewa ka karanta ayatul kursi kafa kaza karanta a kafa kaza bayan ka gama sai ce ma to kai sadaka da shinkafa da wake karkasa sa abin nan kai sanya man gyada kai sadaka da shi wannan da aka dasa ka kana yi next command will come will follow an rinka baka command ah sadaka haramun ne shinkafa da wake ai yanzu ka hada wa mutum ka sanya mishi ado da lage kenan ko hada mishi yaji ka dan hada mai hadda ma dan dan magi a sama yaya ai sadaka ce lahiya lau to amma me daga wannan sai a fara ce ma to kuma kayanka da zaka rika sanyawa ka rika sanya farare daga fararen kuma sai a fara ce ma ga irin tsarin ɗinkin da za ka riga yi to daga wannan ne ana janka ana janka ana janka har a ji a dumu yadda kai wayannan wanda kuma yake musu maganar cewa ba aljanu ba su abin da nan kawai ku kyale shi kawai dai maganar fahimta ne kawai amma aljanu suna da abin da suna illa kwarai da gaske ina fata an gane suna bauɗar da mutane mutane suna sakin hanya kuma duk malamin da zai zo shi bayan ya zo ya gaya ma ya ce kai kaza da kaza da kaza tashin farko duk malamin da kaje kace kana neman Allah ya saka addu'a ga halin da kake sai ce ma zan yi ma istikhara to ka sani wajen boka kaje duk malamin da ya ce ma zai ma istikhara ka sani boka ne domin ta istikhara ba mai yi maka istikhara kai zaka yi wa kanka domin kai ne zaka roƙan ma kanka Allah ya zaba maka abin da yafi alkhairi gare ka yanzu da ya ce ma zai ma istikhara kaga kenan zai ma wani aiki to ka biya shi haka ne ko ba haka ba ka tashi ka tafi haka kawai tunda ya ce ma zai ma istikhara to dama wajen boka ka je kuma nafsu mutumin ya zo shirin nan ne wannan magana ya ji labarin shi kenan sai da daddare sai bugo mi ya ce na ji na ka ce wai duk wanda aka je wajen shi kafire na ce a'a mun yi amfani da kalma ta kafirci ba amma dai na ce duk wanda ya je wajen wani malami kan yi masa addu'a sai malamin ya ce mishi zan yi masa istikhara zan yi maka istikhara na ce wajen boka ya je sai ce min to amma dai wai akwai wani hadisi ne daban na koma bayan wannan hadisi na istikhara na ce ni ma da iyakan shi kawai wanda na sani sai ce to me a shin akwai aibi ne idan mutum ya yi wa wani domin ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce mutum ya yi kuma bai ce kada wani ya yi wa wani ba sai na ce eh, lallai annabi bai ce kada wani yi wa wani ba amma kuma sai ka duba mai ahalari sai ke cewa wai kifa inda amrihi wa nahyi yadda aka karantar da kai dinan ka tsaya yace gaskiya haka ne sai na muka kashe waya nan dai al'amarin to kaga in dai ka saki sunna ka saki qur'ani ka saki sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam to zaka je ka fada cikin wa'annan musibin za a zo a same ka daga nan za a zo a fara ce ma ka yanka baƙar zakara ko ba haka ne, eh ko kuma ka je ka samu farar kaza fat ita ne za a yanka ko ba haka ba ne, a fara shimfiɗa ma ƙa'idodi kuma mutum ya je shi bi saboda me ya saki abinda musulunci ya ce mai abinda kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda yake da wata bukata wajen ubangiji ya nafila raka'a biyu kawai ya bashi zabi ya tafiye shi an gama cikin magabata wani ya zo shi ya zanna sai ga wani ya zo ya samai yana ta roƙo Allah ka bani kubza Allah ka bani kubza shi kuma aikin haji aka ci shi kuma jijjige ne daga nan sai ya buga waya ya a kawo da ya kuma kawo shi kenan sai ya ce to ya ubangiji ka kawo kubza Allah to yanzu abin da nake nema shayi da nana ana nan kuma sai ga waɗansu bayan Allah sun sun zo da shayin da nana kuma suka san musu sai kuma yace to ya ubangiji na ci na koshi yanzu bacci ne filo Allah ka bani filo sai ga wasu sun taho da nasu abin nan suka danka mai guda ɗaya to kawai da ya zo da karshe fahimci dai wannan lalle tabbas bawan Allah ne da ya zo kuma yana nan sai ya ce to bayan da ya tashi maganar tafiya sai ya ce to yanzu ya ubangiji tafiya kuma kaga kasusuwa na sun ba zan iya takawa don wanda ya kwana a musdalifa kuma ya taka da kafa ya je mina wajen jamra ya san ya taku ko ba haka bane sai ya ce to ya ubangiji ba zan iya ba sayara yana gama wannan kawai sai ga ambulance ta zo ina abin nan dattijo za ka ya ce eh, shi kenan sai zo to sai fahimci wannan bawan Allah ne abin nan sai ce kafin ya hau sai ce dan Allah ka roƙa mi ka sanya ni cikin addu'a ka yi min addu'a ya ce a ah, wanda kake ce ma in roƙa ma ya kulle ma kofa ne banda karka roƙe sai ni zan roƙa ma ya kulle ma kofa ne wanda kake so in roƙa maka kai din ne ya kulle ma kofa ne na'am shi yasa sayyidina Umar da an zo aka ce mai do Allah roƙan mana Allah kaza ka sanya ni do Allah cin addu'a sai ya ce a ni ba zan shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa ba wai za su alaka ibadi anni inni qaribun ujaibu da'awati sannan ni kuma in gitta kaina ce ban sa ba wannan kuma ba laifi bane baka ce wani ya maka addu'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roki Allah da bakin da ba kwa saba mishi da shi wani baki ne bakin waninka baka sabon Allah da bakin waninka ko kana sabo to shikenan sai ka ce monitor sani addu'arka shi kuma matukar zai yi maka fi zahiril ghaib ba gaban ka ba ya koma gefe ya ce ya ubangiji bawan kawa ne ga abin da ya abin nan ka san bukatar shi ka san damuwarsa sa Allah ka biya mai damuwarsa Allah ka yaye mai daga shi sai shi sai Allah Allah ya karbi wannan addu'a na farko kenan sannan shi kanshi da yin kuma mala'ikan da ke tsaye kanshi ya ce maka kai ma haka wannan babu laifi mutum ya amma ka ɗauka cewa kai Allah ba zai karbi naka ba sai na wani signboard number waya to kaga wannan ai kaga ya zama malam namiri mai gani har hanji ko ba haka wanda ya karanta magana jari ce ko ba haka bane na Abubakar Imam Eh, eh, to yawwa hmm. malam namiri mai gani har hanji to Allah ya rufa mana asiri me yasa unzur kaifa kaifal uquba duk wanda ya saki Allah ya je shi yace zai riko da wani abu to Allah zai damke shi uquba ce amma bai ganin matsayin uquba yanzu kawai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce yi raka'a biyu raka'a biyun nan ba a ce ma ga surar da ma za ka karanta ba duk surar da ka gani duk ayar da ka gani daga bakara zuwa nasi bayan ka karanta fatiha daga bakara zuwa nasi ɗauka kawai ka karanta ba killace ma ba abinda kawai ma ya sanya ake ma maganin kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu saboda wa'annan tauhidi ne tsantsa ke cikin su ina fata an gane shi ya sanya ake maka ishara da karanta su amma ba wai dan saboda abin nan bane to amma duk abin da kake so cikin Alƙur'ani dauki aya da duk kake so karanta in kaga dama karanta wal asr da inna na kawai kai in ka yi sujjada kace to Allah ga bukata ta kuma in alheri ne Allah ka tabbatar mai in ba alheri ba Allah ka musanya mu inda gaske kake wallahi Allah zai kawo ma agaji amma in kana kunji kunji ne to wannan kuma dama jarrabawa kake to nan kuma Allah zai kunyata ka amma ba za ka saki jiki ka yi ba kuma Allah ya kunyata ka hasha lillah to da mutum ya ki wannan sai ya ga a'a to a biyu abin nan ai gwamma in je wajen malam wani to ko in ya je wajen malam wani sai ya ce mai to abin da ya kamata ka yi shine ka bari sai dare ya tsala sai dare ya tsala sai ya ce ma kamar shabin dare kar ka bari ko minti ɗaya gota sannan ka kabbarta in ka kabbarta sallah ka karanta kul wallahu kafa ɗari ko kafa dubu duk kana tsaye ko ba haka bane ko ba haka bane sannan in kayi ruku'u kai tasbihi kafa dari, ko kafa dari biyu da hamsin sannan ka dago in ka je sujada kai kafa dari uku a roka sujada farko sujada ta biyu ma in ka kawo maka zanna kai tasbihi dari, sannan ka koma kai dari uku kaga in ka hada da rukun ka da abin nan kai dubu raka'a ta biyu ma ka yi to dan girman Allah da wancan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan karantarwar wacce tafi sauki wacce tafi wahala amma kaga mu a yanzu da za a gaya mana wannan abinda za mu kalla tasbihat din ai falala ai wane ne wane ne sai mu jingina wancan sai mu ɗauki na wannan alhali kuma hukuba ce ka wahala in ba sa'a kai ba kafin ka kammala an tada sallan isha an asuba a masallaci ka an tada har an yi kabbaran harama in ba sa'a kai ba sai dai ka ida kana idawa ka zo ka samu raka a daya duk abin da ka kwana kana yi abin da ka samu bai kai kabbaran harama da ka rasa ba ko da ka samu raka'o'in dukansu kabbaran harama ka rasa ta abin da ka yi a cikin wannan daren duk bai kai abin da ka rasa na kabbaran harama ba amma an danka ma ga can ka ki karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki karantarwar wannan kuma da ka taɓa mutum sai ya ce ma to tasbihat ɗin na haramun kamar yadda wani ya gaya wa sayyid ibn musayyib sayyid ibn musayyib yana zanne a masallaci aka kira abin nan alfijir yake keto aka kira sallah sai aka tashi aka yi rakatul fajr ana gama shi wannan da ya zo ya a biyu ya sallame ya miƙe ya kawo su biyu ya sallame ya sake miƙe ina ta faman jerawa kafin liman ya zo ba ire-iren mu bane wanda in an kira sallan asbahi kafin minti goma an fara Allah a daidaita zau a daidaita zau a haɗa kafara akan ba da tazara sai ga wannan kawai yana jera nafil yana ta jera nafil ya sallame ya miƙe ya sallame ya miƙe ya tashi zai miƙe na abin sai rike shi sai ce wai me kake yi ne kira sallar nafila ne ke rakatul fajr abin nan din sai ce a in dai sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam rakatul fajr a biyu ce raka shi kuma sai ya ce a yanzu Allah zai min azaba saboda nayi sallah ne Allah zai min azaba saboda nayi sallah Allah bai son sallah da yake da malami yake magana sai malamin ya bashi amsa ya ce wallahi Allah ba zai ma azaba saboda ka yi sallah ba amma zai azabtar da kai saboda ka saba makarantarwar sa sallallahu alaihi wasallam dan shi cewa rakatu fajr raka'a biyu ce duk abin da ka kara akan wannan kai ka kara ma kanka Ko kuma falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi da malami yake magana ina fata an gane so da hakan nan waye kifa inda amrihi kamar yadda mai alarin ne wa nahihi din ka tsaya kawai kar ka ga shedan ne yake sanya sai ga wannan kare na ai abin bai kai ba da sauransu to akwai wata shiriyar da ta wuce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am babu ko mutum ya riko amma in ka ki sai Allah ya danka ma innan kame kame to kuma zaka kamu kuma in ka kama su kuma zaka wahala to wannan wahalar ukuba ce uqubatan min Allah uquba ce daga Allah fil ladina la yatasharrafuna bi ubudiyyati Allah subhanahu wa ta'ala A ƙuba Allah zai yi wa duk wanda bai tsaya inda Allah ya tsaida shi ba wajen bauta sai ya ga cewa wannan abu ya kasa ai wannan bai yi ba raka a biyu me abin nan dinta sai mutum ya tsallaka ukuba ce Allah yake mai saboda ya ki tsayawa inda aka da shi shine sai yake cewa kaifa yu'aqibuhu Allah wa yabtali ka duba yadda Allah yake mai ukuba kuma yana jarraba shi wa yantakamu minhu Allah yana damƙan shi bi ubudiyyati ba'dul makhluqati ya wayi gari ya rike wasu yana ganin wasu ne za su yi mai idan baka rike Allah ba ba yadda za a yi ne kawai in dai baka lizinci masallaci ba ka ko lizinci ku akalla mafi lalacewa mafi sauki shine ka lizinci kwallo ko ba ka bane zuwa filin kwallo kai ta kallo ko ba ka bane hukuba ce amma ko mutum gani yake ne yanzu ka duba duk yanayin yadda aka masallaci duk daɗewar da za a masallaci ba a wuce awa ɗaya kowace sallaci haka ne amma ka duba yanayin yadda ake yanzu ku duba tsakanin magariba da isha duk masallatai yana unguwa kar ka da kowanne ka je ka auna kaga waɗanda ake magaribar da su da waɗanda kuma bayan an sallar magaribar suke zama da waɗanda ke zaman da wanda ke ficewa wa'in ne suka fi yawa masu ficewar ko haka ne ko ba haka ba masa wadannan sallacin ma ba kowa amma yanzu gidan kwallafa kuma baka duba gidan kwallon nan mafi karanci tashin farko kafin ma a fara kwallon sai an yi commentary tukuna na minti goma sha biyar matsiyacin yana nan zane yana kallo haka ne kafin lokacin da referee zai zo bayan an raba gida an yi tosin an yi komai da komai 11-11 kowanne ya ɗauki sa'in shi yanzu an sa kwallo a tsakiya ko sannan ya yi fififi ne ya dudduba ya duba ya saita agogon shi shikenan ya busa aka fara sai an yi minti 45 matsiyacin yana nan zanne ya ta bai motsa ba haka ne sannan bayan an yi minti 45 ya duba ya ga minti ya dan bada injury time na 3 minutes ko five sai yake to half time mutum yana nan zanne a cikin wannan wajen bai iya fita saboda yana gudun kada ya fita majalisarsa wani ya mai ga fitsari ya matsayi matsayacin kuma ya zanna ya ci gaba da zama har a gama wannan abin nan half time din na 15 minutes or so kuma sannan a'a ya gama kallon kwallon ya ga yadda aka yi a'a yanzu yana zauna ya zauna ne ya ga analysis na analyst ɗin da ke na analyzing ɗin ƙwallon ba fa ka gama kallo to ka gaya min wani analysis za a yi ma amma duk da haka nan ya zanna yana kallo yana sauraron analysis kuma a'a su gama yana nan zanne bai miƙe ba yana kallon analysis bayan fa gama daga 45 minutes na a gaban shi aka buga ƙwallon ko ba a gaban shi bane to dan girman Allah wani analyst wani bayani analyst zai ma kuma a gaban ka amma yana nan zai zanna sai wannan analyst din analyst din da aka jera wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan wannan yana nan kuma ya yana kallo har a komo second half a sake yin another 45 minutes sannan a ce in ma akwai abin nan ana neman wani sai an ba da extra time na 30 minutes more sannan a zo a yi penalty shootout sannan a hidda gwani bayan an gama an yi ta ifashe ifashe kuma ya zanna kuma ya tasa kwallo kuma yana ana mai analysis duk bai gaji ba me yasa ya gagara ya zanna masallaci sai Allah hada shi da aiki kuma bai hada shi ba kuma yana gani lami lahiya lau wanda bai share masallaci ba sai na kasuwa haka ne in ka kima Allah da'a wallahi Allah bai barin ka ko dai kai mai da'a ko kar Allah sa kai sai ka bauta sai ka yi bautan nan domin ko ba komai ka bauta kanka haka ne ko ba haka ba to wanda ya je shi ki wannan sai Allah ya mai ukuba ta hanyar wurga shi irin wa'annan abubuwa sai ya je shi ya yi kai karatun Qur'ani ko to shikenan a hada ka da dan kwairo kai ta saurare ko kuma hada ka da fati jar kai ta ji kana ta maimaitawa ko ba haka bane tunda dai qur'ani bai shiga to kenan ba damuwa to ga wake wake su ta ji haka ne kuma a kai ta replay duk kana ji lami lahiya lau to in ka ki bautan Allah Allah zai hada ka da aikin da zaka yi shine sai yake cewa su sune ainihin socialists ko communists mata ma tasharrafu bi budatillah ba sa bautan Allah ka je ka duba yanzu china wa yake maganan abin nan lokacin da ussr Russia na lokacin da take nan suke communism din su sauransu ba a ma maganan addini rayuwarsu kawai suke abin nan din su haka ne ko ba haka bane ba su bauta ma Allah ba sai Allah ya ba su ayin suka kiro ma kansu wayan su tsare-tsare tsare-tsaren da ya karshe ina suka kai su sun wargaje sun wargaje In intakamahumullah minhum bi ubudati ɗabi'a sai suka komo ko su suka tsara ma kansu abinda ransu ya raya musu suka komo suka yi rike da shi gamgam kuma bai hidda su ba haka ne ko ba haka ba ko China yanzu da take bunƙasa take ta faman abin nan din nan duk abin da ka ganshi shi yayi sama ƙasa ne kawai kwanci tashi da in a fannin kere-kere ne a duniya japan ake yau magana haka ne yau ina japan babu ita ko yanzu ina aka koma china ko ba da lokaci in muna nan raye za a gaba china ce kuma ke tashi ba amma kun ga addini addinin musulunci har duniya ta tashi babu wanda zai riko da shi a ce yau yayi kasa a'a in kaga mutum wanda yake musulmi yayi kasa a bincike shi Eh, bincike shi musulunci ne ya saki in bai saki musulunci ba yadda za a yi ƙasa babu hasha lilla. dalilin me yasa Khalid bin Walid bai yi shahada ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi saifullahi maslul takobi ne na Allah zararre ba wanda ya sako ya kare takobin Allah shi ya sanya duk yace har yake magana yake cewa a lokacin da zai mutu yake cewa har ake abin nan din nan yace inda yafi rintsi a yaki ne yake kan shi. ya bar duniya fadin jikinsa ba inda zaka shimfida yatsu hudu a jikinsa face zaka shimfiɗa ne akan ko dai inda aka sarai da takobi ko inda aka soke shi da mashi ko inda aka harbe shi da kibiya a faɗin jikinsa nema yayi kawai yanayin da zai shahada yake amma ba zai yiwu ba saboda saifullah almaslul zararre Allah ne da kanshi takobinsa ne so ko a kare takobin Allah zai karye bai taba karyewa shi ya sanya tilas sai dai akan gado ya mutu ba wanda ya isa har gobe har jibi babu wanda zai riko da Allah kuma hakikanin riƙon a ga bayan shi kowaye dalilin da yasa muke kaskantattu walakantattu a yanzu saboda mun saki musulunci mun nemi ɗaukaka ne wajen musuluncin shi ya sanya ko muke cikin ƙasƙanci magabatanmu ɗauki shekaru hamsin baya kawai kaga a wancan lokacin ba ilimin addinin ne ke gare su ba sun tsaya ne kawai malamai sun ce musu kaza ne kaza ne kuma suka siffantu ba su ɗaga ƙafa ba suka yi riƙo Qur'anin nan zaka je ka samu wani bismillahir rahmanir rahim ba zai ma fassara menene bismillahir rahmanir rahim ke nufi ba bata magana ma fassara fatihatul kitab haka ne amma babu yanayin yadda za a yi ka ganshi Qur'ani ya ga Qur'ani kuma ya riki Qur'ani da walakanci da tozarci kai ba ma wannan ba a kasar Hausa fa an waye gari da ka sauke Qur'ani sai a ce maka mu musamman mun fila sai a ce ka zama modibbo haka ne a shirya maka walima ka sauke qur'ani a gayyato dangi na uwa da na uba duk a zo a taro a yi walima a yanka saboda yau za a zo ka sauka ana kuma daga wannan ranar mahaifiyarka ba za ta kira ka da sunanka ba gaya haka ne saboda me girmama abin da ka samu sun kaskanta sun walakanta ba su kaskanta ba amma mu yau ga ilimin ga komai da komai amma kuma ga mu a walaƙance. saboda girmar da addinin musulunci ya bamu mun yi fatali da shi muna ganin ɗaukakan mu ci gaban mu bunƙasan mu buwayan mu shine mu ma mu zama ƙyan duniya abin da ke mai damu baya riko ga addini ko ba haka bane saboda kuma wai muna tsoron kada a kira mu fundamentalists in sun tsananta a ce ma extremist shine kawai kake abun nan dinnan me ake nema don't be a practical muslim be a nominal muslim just be a nominal muslim ordinary kenan kai everything goes amma duk abin da ya shafi abin nan din kai in dai kace a'a musuluncin zaka zai to in ba sa'a kai ba daga cikin ministan cikin gida za ku fara rikici ƴaƴanka ma za ku yi rikici to da haka sai ka komo ka ce to abin da ya kamata dai addini yusurun ko to tunda addini yusurun shine to ka bi son su ko ba haka ba kar a zo a ce ma ka cika tsanani ka abin nan sai ka shike na sai ka kyale sai everything goes da karshe ga abubuwa sun zo sun tabarbare to wannan dai duk wanda ya zo da suka zo halin da suka zo suka kansu wal kufr wal ilhad ku duba yadda suka zo suka rungume kafirci da kuma ainihin musun Allah ba su yadda ba wa hakaza al muslim hakan nan shi dai musulmi tasharrufu bi ubudati bi ubudiyatihi lillah bil islam shi musulmi yana ɗaukaka ne ya buwaya ta hanyar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin musuluncin nan wal iman da kuma ainihin imani sakankancewa da sallama ma Allah in ko ba haka ba sai ya fara bayani a cikin gida ma kenan yace wa za ba'athi ma tashrab amma ga yan ba'ath wato yan ba'ath wajajen 1947 aka same sun bulla kasar Syria kusan jam'iyyar ma yanzu ita take mulki a Syria shine da zaka je ka abin da zaka binciki tarihin Syria za ga Ba'ath ta koma party kamar yadda kuka san yan Ikwan suka girko su gaba abin nan dinnan har da in sun kafa gwamnati kaga za a ce musu gwamnati ne gwamnatin Ikwan haka ne to haka jan Ba'ath din nan suke to aqida ce ita ce take Iraq lokacin Saddam Hussein dan jami'ar Ba'ath ne suna da manufofi daga cikin manufofinsu shine wannan nationalism da ake yi magana shine fifita ƙasa har ma kuma suna kuma wannan abin nan cewa yadda ku ga ISIS yau suke to kusan aƙidar Ba'ath abin nan ne in ka duba ISIS daga ina ta samu asali na daga Syria aƙidar su ce cewa su yi yunkuri kawai duk abin nan kasashen laraba su koma kasa daya kuma kan aqidar su haka akwai mu abin nan ya ce to ka dube su an taka mahulla sai Allah ya damke su bi an ja'alu abadan lil ba'athiyya sai suka koma kawai so abin da suke abin nan din hidimomin su ba wai musulunci ci gaba ba wannan ta'assub din yan ISIS ne ai ba musulunci ci gaba bane ba a'a su kasar su laraba su zaman to su dunkule waje su zama abu daya ba musulunci suke wa magana ba me suke wa magana na to ka gane su din ne kuma duk suka bazu yanzu muke fama da su hatta wannan so called West African wane ne wane ne Islamist na wai su mai da wai abin nan zama dunkule ai ba musulunci suke magana ba inda musulunci ne suke yi magana wanda ya riki musulunci mai haɗa ka da shi to to in ma baka cikin su ne kai ba abun nan bane ba kuma su a wannan aqidar su ta wannan abin nan nan kai in ba balarabe bane ba you are not concerned ba ta ka ake yi ba to kaga kenan an saki me ba musulunci yake ba shi ya sanya sai Allah ya dora su akan wannan wa zakal mene ishtirakiyya wa'annan wa'annan yan communist kenan yan duk komai duk abinda mun na mallaka namu duka namu ne idan ba yanayin yadda za a yi monita ya mallaki sanuwa fiye da ɗaya inda zamanto zama to ta biyu wannan ta zama ta ɗan uwan shi yi ba yadda za ka yi ka mallaki dukiya ka zama to sai gwamnati ta raba a ka fi wani communism da duk da communism da socialism da shegiyar ɗari ce dukansu duk gurbin su da ne shikenan zo su fada no haka za dai da irin wa'annan duk mutumin da ya rike wani abu nan ya ka inda zai fada kenan wa alayka ya muslim ya kai musulmi abin da ya cancance ka anta tasharrafa bi ubudiyyatika lillahi subhanahu wa ta'ala kai ka nemi daukakarka ka nemi buwayarka ka nemi ci gabanka ka nemi rabautarka duniya da lahira ta hanyar bautan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ta kuma a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai fa inna allaha jalla wa ala yaqul Allah mabuwaye da daukaka yana cewa alam ahad ilaikum ya bani adam ya ku yan adam ban yi alkawari da ku ba kun san tun mutum yana cikin tsatson annabi adam kafin ma mu fito aka yi alkawari karanta suratul araf za gani sun mutum ya yi yarjejeniya cewa alkawalin da Allah zai bauta ma Allah ba zai hada shi da wani ba Allah ta abudu shaitan cewa ba ku ba shedan ba za ku bauta ba za ku bi shaidan ba ba za ku bauta masa ba innahu lakum aduwwun mubin shi shedan maki ne mai bayyanannen kiyayya shedan shi ya sanya a ce wai malami da sauransu ai malami ne a ce ya za a ce malami ya abin nan a'a shedan jahili ne a gabansa aka halicci annabi adam a gabansa aka kwaba ƙasar da aka halicci annabi adam a gabansa aka gina annabi adam har ya kai ga ya zama to kalfahar kamar tukunya din wanda in an kwangwasa zaka je yana kes kes kes kes to kuma tun a wannan lokacin yace wannan halitta akwai abin da Allah yake nufi da ita idan ko Allah ya sa ta karkashi na to zan gasa mata aya a hannu tun kafin fa Allah ya hura ba annabi Adam rai dan yayi wannan kudurin yace kuma in har ko ya fifita shi a kaina ba zan yi mai da'a ba bayan da Allah ya busa mai rai sai ya umarci mala'iku su yi mai sujada. shi kuma dama ga lasan takobin da yi ce ba zai yi ba kuma sanadin da Allah ya tsine mai kenan kuma tun da ya tsine mai yace ni na yarda da tsinuwarka duk abin da ma za ka yi min ka dade baka yi ba amma ni dai ga abu ɗaya kawai nake nema daga gare ka Allah ya ce menene yace ka kyale ni kawai sai ranar da zaka tada kowa daga kabarinsa Allah ya ce ji kana kyale ka amma zuwa lokacin da ni na kayyade maka kaina yace to shikenan tunda ka bani wannan dama duk cikin su kuma sai dai wanda ka kare amma in ba haka ba ba wanda zai kubuta to da ya tashi babu wanda ya fara surfafa saiwa sai annabi adam haka ne kuma sai da ya tabbatar da annabi adam ya fita daga inda yake haka ne ko ba haka ba saboda wannan gabai kuma wannan gabar da yake da ita kuma ya gabaki ɗaya har zuriyarsa har duniya ta tashi kuma sakamakon wannan gabar da kuma ganin cewa zuriyar annabi adam ba su rabauta ba har abada shine ya sanya ko bacci baya yi ko bacci baya yi saboda wannan gabai na fata an gane kawai duk yadda za a yi kuma shi yanzu a wajen ganin ya halaka mutum shi ta kowace ɓangare ka ɗauka shi yana ƙoƙari ne halakar da kai ta wannan ɓangaren idan ya zo ya ga zuciyarka sunsu na zuciyarka yake kai ɗan di'a ne kai ɗan zaman kashe wando ne kai ɗan abun nan ne sai ya zo kawai ya ta faman don kwafe kai ce a addini sauki ke garai kar ka tsananta kawai duk abin da ya samu shi kenan Allah da ya gafuru sai kaga kawai ba abin da ya shafe ka a ce ma kai nafila ka ce ai to wajibi ne ba dole bane ba in ka ga dama ne hasali ma ba ba za a ma azaba don baka yi nafila ba Shi kenan sai mutum ya dasko sai ya ta don kofar da kai duk abin da za a ce ma Allah ya ce da sauran suka ce wajibi ne a ce ba ba wajibi ce to shi shikenan an gama sai ka jingine to shi in ya same ka a haka ya san za ka halaka sai ya tafiyar da kai a haka in kuma ya zo ya same ka a'a burinka kana son sai ka yi ibada ka bauta ma Allah ta ne yadda za ka rabauta a lahira to nan kuma abin da zai zo shi ya ƙoƙarin ingiza ka shine ka wuce wuri ka tsallake inda aka tsaida ka ina fata an gane ka tsallake ka yi har abin da ba a sa ka ba to saboda ya san nan ma in ka tsallaken ka halaka to shi bai damu ba ta kowace fuska in ya same ka nan kake ya ƙara don kwafe ka ya rabauta in ya samu kana can ya sanya ka tsallake iyaka nan ma dai shi ya ci riba ta kowace fuska sai ya ci kuma wallahi hatta annabawa bai kyale su ba manzanni ma bai kyale su ba duk matsayin wani waliyi ko kuma kowaye ne ba wanda zai kai matsayin in ba manzo bane ba ba wanda zai kai matsayin annabi adam amma sai da irin jaye ya sanya shi ci wannan bishiyar to kenan wanda ba shi ba fa na'am ba bai al'aura ka kawai sai dai mutum ya ta faman neman tsari ina fata an gane so yace sai da Allah kuma ya ja kunnen mu kuma gashi nan ana karanta mana alqur'ani ana faɗi kullum amma shi ya sanya lokacin da aka tambayi Ibrahim bin Adham rahimahullah ga munan muna Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku amma mu ga mu muna roƙon Allah Allah baya amsa yace ta Allah zai amsa muku bayan kun san Allah kun kauda kai daga gare shi gashi nan ga littafin Allah ba aiki da abin da littafin Allah ya kunsa kun yadda cewa shaidan makiyinku ne mai bayyanannen kiyayya amma duk inda yasa sa kafa nan kuke sawa kun zo kun ce ku masoya annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma duk sunnarsa kun kibi kun zo kun yadda mutuwa gaskiya ce amma ba ku mata tattali kun yadda aljanna gaskiya ce ba ku yin yanayin da za ku shiga kun yadda mutuwa gaskiya ce amma ba ku yin tanadin don abin nan wuta kun yadda wuta amma ba ku kokarin yadda za ku kare kanku daga wutan sannan yace kuma me a ƙarshe dai can da ya koro ya koro yace wa tadfanuna amwatakum wala tatabiru kullum kuna binne mamatanku amma bai zamanto muku wa'azi haka ne ko ba haka ba ba ma daukan ishara ba ma daukan izina kullum sai mun kai haka ne ko ba haka ba amma yana zamanto mana wa'azi yanzu ballanta namu a wannan zamani ai wanda ya mutu shi ta shafa inda shi yadda ya mutu ko ba haka bane halin da ake ci kenan ce to shedan maki ne mai bayanan bayyanannen kiyya an ibuduni Allah ya ce ku bauta mini ni kadai hadha siratul mustaqim bautan nan ga hanya ta nan wa qarmi kakka ku haukanta kai ku ta tafiya kuma ku sani laqad adalla minkum jibillan kathira shedan din nan da Allah yake jan abin nan fa ya batar da rundunoni masu yawan gaske na waɗanda suka gabace ku afala takunu taqilun to ba ku kasance ma ku tunani ku yin hankal ku hankalta wanda kun ga ga mu nan ana karantar da mu muna ji da komai da komai amma karshen ta muna barin nan din nan duk abin shedan zai wurga mana sai mu kama haka ne ko ba hazan musibar da muke ciki kenan yace unzuru haulai lamma lam ya'budu min man abadu ka duba wa'annan mutanen da suka waye gari suka ki bautan Allah ba suka koma suna bauta ma abadu shaytan kuma suka bi shaydan kawai duk abin da ya dasa sai su bi akai wa zaka abdu hawahu akwai wani shi kuma wanda shi abin bautansa shine son ransa kama qala Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi A fara'ita bari ta kaza hau hawa ba ni labari game da wanda shi ya riki son ransa shine abin bautarsa shi inda duk son ransa ya kada shi nan yake tafiya shine to kuma babu ba wanda zai iya yakan shedani na waje sai ya yaki shedanin da ke cikin shi shine zuciyarsa matakar mutum bai murƙushe zuciyarsa ba babu yanayin yadda zai yaki shedani na waje babu gunkin da ya kamata ka karya irin gunkin da ke cikin ranka ka saba mai ina fata an gane wanda zai iya saba masa ransa to shine zai iya kan shedan amma in mutum ba zai iya saba masa ransa ba to babu shikenan shedan ya gama samun nasara ina fata an gane to shikenan sai mutum ya zo ya riki son ransa shine kawai abin bautarsa ina ransa yake in dai ransa ya gaya mai ga nan to ko da za a zo zai ce kawai bari in yi na tuba ko ba haka bane yanzu nan a inda muke maganan nan idan ba rahama ta ubangiji ba bari in tambaya na yi wannan tambayan kuma an bani an sa wani wajen bari in yi tambayar nan monitor an sani bayar bai borno yawwa yanzu mutum yana da tabbacin a ce mai gashi in Allah ya kai mu gobe kada ka yi raka'atul fajiri wai na raka'o'in biyu kar ka yi su idan ba ka yi su ba in dai har ka yi su ba aka yi sallan asbahi rana ta hudu za ka ga alat na naira biliyan goma 10 biliyan an borno a'a dukkanmu nan mu yi wa kanmu hisabi a ce yanzu rakatul fajiri idan har ba mu yi ta ba gobe za mu ga alat na 10 biliyan naira 10 billion naira zakatul fajr kawai kar ka yi ta kuma goben ne kadai daga goben nan ci gaba da yi fajirin ka ya kake gani ma suleiman yaya za mu yi ta goben nan sai wanda allah ya kubutar wannan fa da na yi wannan a wani waje inda muke karatu na ce wannan sai ce ai yana faɗin wannan sai ce in aka ce na mako ɗaya ma shi a shirye yake rakat alfajiri din nan na mako ɗaya shi a shirye yake jingine ya samu wayannan kuɗin alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kaga rakat alfajir guda biyun nan raka'o'in nan biyu raka? da za a haɗa maka arzikin duniya baki ɗayansa gabar da yamman yammansa kudu da arewarsa arziki ne na duniya a tara ma a ce mallakinka ne bai kai matsayin wa'annan rakawo'in guda biyu ba don girman Allah wannan arzikin akwai nisba da za ka kwatanta ta da biliyan goma amma duk mun yadda za mu yi watsi wanda ke nuna mana mu 'yan duniya ne ba Allah ne ke gaban mu ba amma su wa'incan wa'inda suka ɗaukakan wanda annabi ya mutu ya bar su su dubu ɗari da hamsin ɗin nan su sun sallamar da komai ne ku duba su romi a lokacin da ya yi musulunta da ya tashi zai yi hijira kada shi kafirin maka suka yi suka ce ka zo daga ƙasarka ka zanna a maka ka yi arziki ka yi wadata da sauransu kuma ka ce mana wai za ka yi hijira ba za ka yi hijira ba za mu ƙyale ka fi ka yi arziki kuma ka bar ba zai yiwu ba sai ya ce arzikin da na yi ne a garinku yake damun ku ce ce in banda wannan arzikin akwai abin da kuke tunani abin da in abin da suka ce ba komai in dai zaka bar abin da ka samu a nan je ka yi hijira sai ce to duk dukiyata tana waje kaza da waje kaza ku ji suka tsare shi suka je suka tabbatar da dukiyar da komai da komai yace kun tabbatar an gama yace yace to ku bude min hanya an tafi suka kuma ba abe ce kuma ina sanar da ku ba wanda yake ba wanda ya jahilci ko waye ne idan kuka kuskura bayan wannan yanzu kun karba kuka ce za ku kuma tare ni to sai dai uwayen ku sai wasu ku amma ba ku ba kun fi kowa sani da saboda mayaki ne bi ma'anar kalma ko yatsa ka daga mai haka in ya har in ka daga mai yatsa haka nan in ya saki kibiya zai same ta mayaki ne bi ma'anar kalma kuma sun san shi haka kawai suka dare kuma ya kama hanya ya tafi Madina kuma yana zuwa malaika jibril ya sanar da shi ya sanar da annabi ga abin da ya faru annabi ya ce ma dan ba ta samu ta wannan ciniki da kai dukiyarsa baki ɗaya sallamar saboda Allah a daidai mu kuma a daidai wannan lokacin mu ko muna iya sar yadda addinin saboda duniya sun buwaya ko ba su buwaya ba domin me sun saki duniyan ne kawai suka gwammace Allah haka ne mu kuma mun saki Allah ne muka riki duniya shi yasa muke kaskantattu walakantattu amma mu yi riko da wannan din mu gani mu ga cewa addinin musulunci nan musulunci nan shine kawai hadafin mu akan babu shi goma ba mu kuma a shirye muke mu bata da kowa saboda shi kaga yana yadda al'amura za su cikin nan da wata guda kaga me zai biyo baya yaya a cikin fa shekara ashirin da uku musulunci ma mai jazira a shekara takwas annabi ya zo shi garin da aka kore shi ya kuma ya zo shiga garin waɗanda suka kore shi kuma suka tsere haka ne ko ba haka ba ne saboda me saboda musulunci har yau har gobe allan da ya musu wannan shine dai allan da har yau yana matsalar kawai musulmin wancan din ne ba su ne a yau ba mu wata halitta ce daban na jewa mu kwana sai mu tashi a goben unzuru haulai sai mu sake maimaita wannan sun abin nan din nan son zuciya da su amin su amin Allah ya saita rayuwarmu Allah ya ɗora mu akan tafarkin da zamu rabota duniyarmu da lahirarmu Allah ya fi mana kurakuran kurakuranmu gafarta mana zanubanmu mamatanmu kuma tun daga zamanin annabi adamu har zuwa yau muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu ya yafe musu ya nawwara kaburburansu wa'inda suke cikin ibtila'i a makwantayya su muna roƙon Allah Allah ya yaye musu ya yafe musu ya gafarta musu wanda suke cikin ni'ima Allah ya kara musu ni'ima mu kuma Allah ya arzuta mu rayu muna musulmi mu gima akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan in cikawar mu ta zo mu cika da imani lailul lullube mu da rahamarsa da falalarsa a ranar da muka tsayu gaba gare shi ya mana hisabi hisabi mai sauki akwai dan uwa mala ibrahim da muke karatu da shi nan ma'aikacin nta din nan cewa yan uwar shi ta rasu dazu yasa yasa ce ok yarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala na farko ya bashi hakuri mamatan mu kuma kamar yadda muka yi addu'a gaba da yansu